radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkanku da warhaka. barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin Hausa Radio a na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya. Ga jiran abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya kamar yadda aka saba. Daga nan kuma za mu gabatar muku da sauran shirye-shiryen mu da suka hada da shirin na guzurin hanya. Bayan sa muna tafe da shirin na kiɗe-kiɗen Iraniyawa. wanda shi za mu kawo ƙarshen dukkanin abin da muke dauke da su idan har sun lokaci za mu duba su daga cikin kanan labarai sun yi kwana da ko kafin jin abin da na fita sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 21 ga watan mayan shekara ta 2022 wanda daidai da 20 ga watan shawwal na shekara ta 1443 hijira kamariya masu hari kuma san cewa shekaru 101 da suka gabata a ranar irin ta yau wato 21 ga watan mayan shekara ta 1921 aka haifi andrei sakharov wani masanin ilimin kimiyyar lissafi ɗan ƙasar rasha ya kammala karatunsa na digiri na farko a fannin ilimin kimiyyar lissafi a jami'ar birnin moscow daga baya kuma sakharov ya shiga bincike har sai da ya kai ga matsayi na mai taimakawa tare da soviet wajen kera makaman hydrogen amma daga baya sakharov ya yi nadamar ayyukan nasa ya kuma rubuta wata makala a shekara ta 1968 inda yake kira zuwa ga zaman lafiya da kuma wargaza dukkanin makaman kare dangi a duniya bisa wannan dalilin ne aka ba shi kyautar zaman lafiya ta nobel a shekara ta 1975 bayan shekaru biyar gwamnatin tarayyar soviet ta tilasta masa zaman daurin talala a wani wuri a wajen birnin moscow wannan halin ya ci gaba har zuwa lokacin da mikhail gorbachev ya zama shugaban tarayyar soviet a shekara ta 1986 inda ya bayar da umarni aka janye ka'idojin da aka shata masa da kuma ɗaurin talala da ake masa da ƙarshe dai andre ya rasu a shekara ta 1989 yana ɗan shekara 68 a duniya masu ko kusan cewa shekaru 31 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan mayan shekara ta 1991 Rajib Gandhi tsohon firaministan ƙasar Indiya ya rasu sanadiyar tashin bam da aka dana masa. An haifi Rajib Gandhi a shekara ta 1944 a birnin Mumbai na kasar Indiya. Ya tashi a gidan kakansa kuma firaministan kasar Indiya na farko bayan samun 'yancin kan kasar wato Jawahir La'al Nehru. Rajib Gandhi ya kammala karatun jami'a a jami'ar Cambridge ta kasar Burtaniya a fannin tukin jirgin sama. Sai kuma shekara ta 1983 ya shiga harkokin siyasa har aka zaɓe shi a matsayin shugaban jam'iyyar congress ta ƙasar india sannan kuma bayan an kashe mahaifiyarsa indira gandhi a cikin watan oktoban shekara ta 1984 ya gaje ta a mukamin firaministan ƙasar ta india amma bayan shekaru biyar da rike kujerar firaminista sai ya faɗi a zaben 'yan majalisar dokoki a shekara ta 1989 sai kuma a ranar 21 ga watan mayan shekara ta 1991 aka kashe shi a lokacin da yake yakin neman zaɓe a ƙasar ta indiya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 zuwa goma sha biyu da minti hamsin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato goma sha ɗaya da zuwa goma sha ɗaya agogon gmt da kuma ghana akan mita goma sha shida A dubu goma sha bakwai da biyar da ashirin kuwa daga misalin karfe bakwai da minti ashirin zuwa takwas da minti ashirin agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 6 da zuwa bakwai da minti 20 agogon gmt da kuma ghana za a iya lalubo mu a kan mita 31 kilohertz 9475 za kuma a iya kama radiyon mu hausa voh kai tsaye ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafin mu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya To madalla in zo lokaci da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kaninsu. Rasha ta ce mayakan Ukraine fiye da 2,400 sun mi ƙauya bayan kammala kwace iko da Azovstal najeriya kuwa cbn na shirin daina amfani da kananan takardun kudade a kasar a somalia kuwa an kama wani kwamanda na kungiyar 'yan ta'adda ta ashabab don kuma ga labaran da ke dake ma'aikatar tsaron kasar rasha ta sanar da cewa sojojin kasar sun kammala kwace iko da kudancin yankin rukunin masana'antu na azovstal wanda yake paul a kasar ukraine yanda mayakan neo-nazi azov na ukraine din da sojan rasha suka killace su a wurin fiye da wata guda suka mika kai daga ciki kuwa har da ma'aikata bayanan dai sun ce rukunin ƙarshe na 'yan neo-nazi azov su 531 sun mika kai da makaman da suke hannunsu ga sojan rasha a juma'a kamar da kuma kakakiran na sojan ƙasar rashan manjo janar igor kashinov ya tabbatar da hakan a wata sanarwa wadda ya fitar ya da cewa jimillar sabbin 'yan nazi ko kuma new nazi azov na ukraine 2,439 ne suka miƙa kai da kuma dukkanin makaman da suke hannunsu ya kara cewa tun daga ranar 16 ga watan mayu ya zuwa jiya 20 ga watan mayu a halin yanzu an kammala kwaci iko da dukkanin yankin sannan kuma an dawo da doka da oda kamar yadda dukkanin mayakan ukraine da ke yankin sun miƙa kai a najeriya kuwa wasu majiyoyi na babban bankin kasar wato cbn sun da cewa bankin ya gama shirya tsab domin janye kananan takardu na kuɗi a faɗin ƙasar a rahoton da jaridar punch ta bayar babban bankin najeriya ya yi amana da cewa kananan kuɗaɗe a halin yanzu ba su da daraja sosai a kasuwa bisa la'akari da farashin kayayyaki da kuma abin da za a iya saya da su a kasuwa saboda haka ne babban bankin najeriya ke ganin cewa zai fi kyau a dakatar da buga irin waɗannan kuɗaɗe saboda makudan kuɗin da ake kashewa wajen buga su wanda kuma hakan zai taimaka wajen rage kashe kuɗaɗe da gwamnati ke yi ta wannan fuska duk da haka babban bankin na najeriya ya ce ya fito da tsarin e naira ne domin ya kasance an cimma tsarin kuɗi na bai ɗaya kuma a samu tsarin kuɗaɗe ta hanya mai sauƙi ba tare da an yi ma'amala da tsabar kuɗaɗe ba darajar kuɗin naira dai a najeriya ta ƙara faɗuwa ne warwas tun bayan amincewa da sharɗan asusun lamuni na duniya wata imf da gwamnatin najeriya ta yi banda ta karbi makudan kudade na bashi inda karya darajar naira na daga cikin sharɗa waɗanda aka gindaya wa gwamnatin shugaba buhari domin karɓar waɗannan kudade na bashi musamman ma daga bankin duniya da kuma asusun na imf to jama'a masu da kada sha'afa labaran suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran dakarun sojin kasar somaliya sun kama wani ɗaya daga cikin manyan kwamandojin ƙungiyar al-shabab mai alaƙa da alka'ida wanda ke da hannu wajen kai wasu hare-hare a wasu sassa na kasar an kuma cafke shi ne akan hanyar sa ta zuwa birnin magadishu wata majiya mai tushe ta bayyana cewa wanda ake tuhumar ya amsa laifinsa na kasancewa mamba a ƙungiyar ta'addancin ta al-shabab sannan kuma ya amsa cewa ya kai wasu bama-bame a yankuna daban-daban na somaliya da suka haɗa da janali birtari zabib da kuma afgayi sannan kuma shi da kansa ya yi sanadin asarar rayukan fararen hula da dama waɗanda ba su ji ba su gani ba a ɗaya bangaren kuma rundunar sojin musamman ta sanar da cewa an kai wasu munanan hare-hare kan wasu sansanonin 'yan ta'adda ɗin a gundumar shabil da ke nufin kawar da ragowar 'yan ta'adda na ashabab da suke saura a yankin ƙungiyar 'yan ta'adda ashabab dai wadda take da alaƙar ƙungiyar alka'ida ita ce ta kan ɗauki alhakin mafi yawan hare-haren ta'addanci da ake kaiwa a faɗin ƙasar somaliya yayin wani taron manema labarai na haɗin gwiwa da takwaransa na ƙasar mali minista harkokin wajen ƙasar rasha sergei lavrov ya gargaɗi game da halin da ƙasar mali take ciki sakamakon rikice-rikice da aka haifar a ƙasar inda mayaka na ƙungiyoyi daban-daban da suke ɗauke da makamai ba bisa ƙa'ida ba ke cin karensu babu baka a wasu yankunan ƙasar minista harkokin wajen ƙasar ta rasha sergei lavrov ya bayyana hakan ne a jiya juma'a yadda ya karbi bakuncin takwaransa na kasar mali abdullah diop a birnin moscow inda ya tar da tunanin mulkin mallaka na faransa da kuma kasashen turai akan kasar mali lavrov ya ce rashin gamsuwar faransa da bukatar mahukuntan mali na neman taimako daga jami'an tsaron kasashen waje ba kuma bane illa bayyana tunanin mulkin mallaka da kuma ya kamata turawa su kawar da irin wannan tunani daga kwalansu tun tsawon lokaci wani harkokin wajen rasha ya bayyana cewa moscow tana goyon bayan gwamnatin bamako wadda hukumar sujit ke iko da ita domin kara karfin jami'an tsaron kasar musamman ma a fannin horar da sojoji da kuma 'yan sanda a nasa bangaren ministan harkokin wajen kasar ta mali abdullahi dob ya bayyana cewa haɗin gwiwa tsakanin rasha da mali a fannonin soji da fasaha da kuma siyasa mataki ne mai kyau ya kara cewa ziyarar tamu a moscow wata dama ce ta bayyana goyon bayan mu ga ƙasar rasha To jama'a masu saurare ƙarshen labaran duniyar kenan. To da labaran da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron sauran shirye-shiryen da zan fara da shirin nan na guzurin hanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين جماعة ما سرروا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته barkanmu da saduwa a cikin wannan shiri wanda sabon shiri ne da insha Allah muke son mu gabatar muku da shi daga yau din nan shiri wanda aka yi wa suna da guzirin hanya. Wannan shiri a wani lokaci can da ya gabata kusan shekara guda da suka wuce da can mun taɓa gabatar da shi to sai muka tsai da shi to amma cikin yarda Allah subhanahu ta'ala saboda muhimmancin shiri din in Allah ya so yarda daga yau za mu ci gaba da kawo muku wannan shiri na guzirin hanya wanda shiri ne da ke ɗauke da al'amura na kyautata ɗabi'u gyara akhlaq na ɗan adam ƙoƙarin fito da wasu al'amura waɗanda za su tarbiyyantar da mutum tarbiyya ta ruhi domin ya kasance ya kusanci zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kusanci na ruhi wanda kuma wannan kusanci na ruhi a kowane lokaci shine ubangiji subhanahu wata'ala yake bukata dangane da adam dangane da duk wani dan adam da ke rayuwa a doron ƙasa ka samu kusanci zuwa ga allah subhanahu wata'ala ta bangaren tarbiyya ta ruhi to shine abin da allah yake so domin al'amura na ɗabi'u a kowane lokaci in suka gyaru su ɗabi'u to fi ma labar da shi ma ɗan adam ya gyaru kenan ubangiji subhanahu ta'ala kamar yadda ya zo a cikin wani hadisi inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum ubangiji subhanahu ta'ala a cikin wani hadisi annabin rahama sallallahu alaihi wa sallam yana nuna mana ne cewa Allah baya kallo baya duba izuwa ga jikunan kuku 'yan adam haka kuma zuwa yanayin shakalin ku 'yan adam wannan dogo ne wannan gajere ne wannan fari ne wannan baki ne ba ruwan ubangiji da duk waɗannan abubuwa ɗin abin da yake tattare da allah subhanahu ta'ala yake duba yake kallon mu mu bayinsa shine yanzuru ila qulubikum allah subhanahu ta'ala yana kallo yana duba ne zuwa ga abin da ya shafi zukata idan zuciyar ɗan adam ta zama mai tsarki ta tsarkaku ta shiga da tarbiyya ta kusanci zuwa ga Allah subhanahu ta'ala to wannan ne ubangiji yake so sai ba mutum lada akan haka amma duk wani abu saɓanin wannan wannan ba shi ne za ka birge Allah subhanahu ta'ala ba nan kaya wani abubuwa waɗanda suke ya shafi jiki ko ya shafi abubuwa na material issues duk waɗannan abubuwa ba su ne hakikadin rayuwa wacce take manajarciya wacce za ta baka sa'ada a wajen Allah subhanahu ta'ala ba abin da zai ba wa ɗan adam sa'ada a ranar kiyama a kowane lokaci shine yaya ya zama ya rayu a cikin al'amuransa na tarbiyyar ruhinsa a yaya ya kasance a wannan lokacin da ke mu'amala da jama'a ɗabi'unsa akhlaq ɗinsa ya suka kasance to waɗannan al'amura na tarbiyyar ruhi tarbiyyar abubuwan da za su kasance sun kusantar da zuwa ga Allah subhanahu ta'ala kusantarwa ta haƙiƙa to shine wannan shiri namu na guzurin hanya yake so ya ba da muhimmanci a kai dawo daga jin sunan ma guzirin hanya hanya menene hanya hanya ta komawa zuwa ga Allah subhanahu ta'ala duk wani dan adam da ke rayuwa a duniya nan ko ya ki ko ya so wata rana sai ya koma zuwa ga Allah ko ko da ya ma zama ya rayu shekara miliyan guda ko fiye da shekara miliyan guda inda a cikin wannan duniya ce tabbas akwai lokacin da zai koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala to kafin mutum ya kai ga wannan lokaci na koma zuwa ga Allah ya kamata ya ɗauki wani guziri ya riƙe wannan abu wanda zai zama masa guziri ta yadda in ya je can zai kasance ya gabatar da wannan guziri nasa sai ya samu sa'ada ya samu rayuwa managarci a ranar kiyama. kamar yadda mutum ne zai yi tafiya ka bar kasar ka misali ka tafi ko saudiya ka je ka je sau masu eh, makka madina ka tafi aikin hajji ka tafi umara kana bukatan guziri wannan guzirin da kake dauka ka tafi da shi a kana bukatunsa za ka bukaci ka sayo wani abu a can ka samu wani abu ka ci abinci ka siyo wasu abubuwa na wato kyaututtuka da za ka ba yan uwa da abokan ka dawo da sauransu guzuri dai koya ne da kana bukatarsa matafi duk inda matafi yake to haka ma tafiya ta lahira wannan tafiya ce wacce take ta dole dole ne mutum fa sai ya yi ta ba wani wanda zai ce shi ba zai yi wannan tafiya ba to irin wannan tafiya ta dole wacce dolen dole a duk lokacin da Allah ya kiran ka sai ka amsa wannan kira nasa to kaga wani abu ne wanda ya kamata ka rike guziri tare da kai ya zama na kana da wani guziri akan wannan hanya taka ta komawa zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi kaga ubangiji yana faɗa ya kai ɗan adam lallai kai mai komawa ne zuwa ga ubangiji subhanahu ta'ala kuma za ka je ka haɗu da shi za ka koma zuwa ga ubangijinka domin ka koma ka haɗu da shi to wannan haɗuwa ɗin haɗuwa ce wacce take ya kamata ka tafi da wani guziri ba wani guziri ne za ka ɗauka na dukiya na daloli na wasu kuɗaɗe rori miliyoyi ka tafi da su ba wannan ne guzirin da za ka ɗauka zuwa lahira ba ayyuka na gari wanda suka yi aiki allazina amanu wa amilin salihat waɗanda suka yi imani suka yi aiki nagari to wannan aiki nagarin shine guzirin da zaka je ka haɗa Allah tare da shi ka je ka haɗu tare da ubangiji subhanahu ta'ala ishe da wani guziri ka zo ka ce ga ayyuka na ga ayyukan da na yi nagari imani na da kai ya ubangiji ayyuka na nagari ayyuka nagarin nan mafi girma akwai ayyuka na wajibai da mutum ya kasance allah ya wajabta masa yin su akwai ayyuka na nafiloli wanda suke mustahabbai da mutum zai kasance yana yi akwai abu mafi girma shine mutum ya zama ya tsarkake zuciyarsa tsarki tabbataccen tsarki ka tsarkake zuciyanka daga shirka ka tsarkake zuciyanka daga dukkan wasu abubuwa na soyace zuwacen zuci ka tsarkake zukatan mutum ya tsarkake daga dukkan wasu abubuwa waɗanda suka shafi cututtukan zuci ya ihwani cututtukan zuci nan suna da yawa to waɗannan fa duk su ne mutum ya tsarki ya samu tsarkin zuciya daga dukkan wasu abubuwa na cutukan zuciya to fa shine mutum zai iya samun guziri na hanyar da yake kai ta koma zuwa ga Allah a duk lokacin da aka samo mutum an haifo shi ya zauna cikin mahaifa cikin mahaifa ta mahaifiyarsa wata tara waɗansu ma wata bakwai waɗansu ma wata shida waɗansu hada zuwa dai watannin duk da kai a cikin cikin mahaifa ka zo aka haifo ka ka shigo cikin duniya to kana fa shigowa cikin duniya ranar farkon na ana haifo mutum ya fara wannan kuka da aka haifo shi to yana fitowa fa to ya fa kuma kama hanya ta komawa ne ba wai wani lokaci ne na batawa ba ana haifo ka yau din nan kana zuwa cikin duniya to a wannan lokacin kuma ka kama tafarkin komawa zuwa ga Allah kana kan hanya kuma komawa ne inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to wannan shiri namu na guzurin hanya zai yi kokari ya fito da al'amura ta hanyar bibiyan hadisai da ayoyin alkur'ani da kuma maganganu na magabata waɗanda za su gina mana ruhi su tarbiyyantar da mu cikin yarda Allah to a takaice wannan mukaddima ce dangane da wannan shiri insha Allahu a shiri na gaba za mu shiga cikin shirin gadan-gadan domin mu ga inda za mu samu wannan guziri mu rike shi ta hanyar mu ta a cikin hanyar mu ta koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala to yanzu saboda lokaci ana ta daga mana hannu za mu tsaya anan nan insha Allah har zuwa shiri na gaba wa sallallahu ala muhammadin wa alihi tahirin to yanzu kuma ga shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa kiɗe-kiɗen iraniyawa jama'a saurari assalamu alaikum barkamu da haka da kuma sake saduwa da mu a cikin shirinmu na kiɗe-kiɗen iraniyawa shirin wanda sun same ka muku kiɗe-kiɗe daban-daban da aka yi a nan ƙasar Iran domin samun nishaɗi da kuma ƙayatarwa. To bari haɗa ku da Ahmad Murtaza Fur wani mawaki a nan ƙasar Iran domin jin irin waƙar da ke ɗauke da ita a lafiya. in saurari Ahmad Murtazafur kenan a cikin wannan waka da ya rera mana. Da fatan masu da sun amfana kuma sun ji daɗin wakar. Zan jalin zamun shirin a nan sai a tarbiye mu a wani sabon shirin amma kafin nan. A madadin waɗanda suka tallafa shi ne kammala. Ni da na kasance tare ku a cikin shirin nake muku fatan alkhairi kuma za a ci gaba da bibiyan shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato wwwtahusatv 1ng a huta lafiya. don nan zamu karkare sai Allah kai mu can an jama da yamma za a je mu dauke da wannan shirin kafin lokacin amfanin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya Thank you.